Wani Gida Episode 9 Wace ce ke? Shiru-shiru har mota ta cika babu alamun Bilkisu za ta dawo. Direban motar ya ja tsaki a karo na barkatai tunda motar ta gama cika. Kusan wucewar mintuna bakwai kenan. Jige da gazawa da ɓacin rai ya juya ya kalli Halima ya ce, Gaskiya baiwar Allah kina tsayar da mu. Kawai idan za bada ajiyar ‘yarta ne ki bada, ki taho mu tafi. Ko kuma ki kama hanya kawai ki nemi wata motar. Ta kalle shi tana tallaɓe da yarinyar a hannunta. Yayin da Iman ta jingina da cinyarta tana bacci, ta ce, Haba bawan Allah, a gaban kafa matan nan ta shigo cikin motar nan kuma kana kallon lokacin da ta fita ya zaka ce a tafi babu ita ya ce ni fa dama ko kuɗin mota ta bata biya ni ba kuma ma baiwar Allah a mai mujiya kike ba wani waje ba Nan garin mun saba ganin irin haka. Wata tsohuwar guzuma ce da bata san yadda zata kare kanta ba, take neman kai da abin kawai. Mu fa mun gaji da jira, kawai ki fita ki jira ta ko ki nemi wata motar. Ya faɗa yana kirga kuɗi a hannun shi ya miƙa mata. Ya ƙara da cewa, na san ma ko kwana zaki a nan ba za ki ga sawun matan nan ba sai Bata ce komai ba, ta karbi kuɗin suka fita daga motar. Aka sauke mata kayanta da aka loda a bayan motar. Dama da fasinjoji a tsaitsaye suna jiran wata motar, don haka a take samu wani. Ya hura motar shi wuta ya gaba. Ta ajiye kayanta a hannun wani dan union. ta faɗa cikin tasha neman Bilkisu. Duk wanda za ta yi wa kwatance da ita sai dai ya ce bai ganta ba. Sai da ta zagaye tashar nan kaf babu labari. Daga baya ta samu wani mai yan tireda ya ce eh tabbas ya ga wata mai kama da ita ba da daɗewa ba. Sun ninka sun yi gaba su biyu bai san inda ta shiga ba amma. Halima ta samu gefen benci ta zauna a matukar gaje Ga yamma ta riga ta yi duhun dare ya fara shiga. Mutumin ya kalle ta ya ce, Hajiya ki duba jakarta mana ki gani ko akwai wani sako da ta bari ko yadda za a yi a same ta. Irin waɗannan abubuwan ba baki bane a wannan yankin. Gwara ma ita ta yi na Allah ta damƙa ta a hannun wani. Wasu wallahi haka suke zub da su kamar kayan wanki a tsakiyar kasuwa. Sai dai kawai ki ga abu a sunkume cikin zani ya yashi a ƙasa. yana zuba bayanin shi halima kam sauraron shi kawai take yi a ganinta wace uwa ce za ta iya aikata irin wannan aika-aika kamar a zamanin yahudawa amma bata ƙi ta tashi ba ta buɗe jakar tana zaro abubuwan ciki babu wani abu mai mahimmanci kayan jarirai ne kala ɗaya sai ga mamakinta madarar jarirai ce ta gani a cike gwangwami ɗaya sai tawul na yara fari mai taushi tana zuge zibin bayan jakar numfashinta ya damƙe domin sefa face mai daraja a dunkule sai wata dunkunannar takarda tana ɗaga ta ci da rubutun da bai cika layi hudu ba da yaren Faransanci. Gaba ɗaya kan Halima ya toshe, ta rasa yadda za ta yi. Mai shagon ya dube ta ganin yadda take juya takardar a hannunta cikin ɗaurewar kai, ya ce, mai ta rubuta ne? Ta ɗaga baki da ƙyar ta ce, Ban iya wannan yaren ba. Sai ya matsa, ya karɓi takardar daga hannunta ya buɗe, ya karanta. Ya juya ya kalle ta ya ce, Cewa aka yi don Allah ku riƙe wannan yarinyar cikin aminci da amana. Mun ba ku ita halak malak. Halima ta ji numfashinta ya ɗauke sama, ta ji ta kamar wadda aka shaƙe. Tsananin tashin hankali ya lulluɓe ta, sai kawai ta hauna ta kalmar inna lillahi. Mutumin ya kalle ta cike da alamun tausayi ya ce, "Baiwar Allah, kin ga tun gari da sauran hasken shi, ki zo ki kama hanya ki tafiyar ki. Hanyar nan ba ta da kyau idan dare yayi wallahi. Ki san yadda zaki da yan nan tun da wuri. Wannan mata dai ba dawowa za ta yi ba. Kin dai ji abin da ta ce." Cikin rawar jiki da hannu ta mishi godiya, ta cicciɓi jaririyar da Iman da take barci a kan cinyarta suka koma cikin tasha. Allah ya taimaka sauran wajen mutum biyu kaɗai ta biya kuɗi ta shiga motar suka tafi ta cikin duhun dare ya yi da hasken fitilun motoci masu wucewa ya samar ta kurawa wa jaririyar idanu wani abu yana mata yawo a cikin ƙirjinta Ayu suka fara mata zariya a kumatu. Shin mai yar halitta irin wannan jaririyar ta yi? Me ya laifinta? Wani laifi ta aikata da za a banzatar da rayuwarta a tsakiyar tasha? Wace uwa ce za ta iya aikata irin wannan abu? Sai karfe tara da rabi na dare suka isa daura. Ta samu a ta loda masa kayan tsarabar su. Suka ƙara tarar wani suka hau zuwa gidan aurenta. Mamaki ya kama ta gani yadda aka fenta ilahirin kofar gidan da fentin ruwan zuma mai haske. Saɓanin ruwan madara da ta bari. Ko dalilin da ya sa Amadu yake ta kara kwanaki kenan. Sai kawai ta dira daga kan acaɓar ta sallame su duka yaran anguwar da suke wasanni suka mata ca suna mata sannu da zuwa da yake a lokacin kafi yaran anguwar kusan duk kowa dan ɗakin ta ne duk wanda ya jajibo wata matsala tashi ya nemi mama Halima kamar yadda suka sanya mata suna ta ƙara tamke goyon jaririyar da ta saba a bayanta ta rungume Iman da ke barci a kafaɗarta hannun Abbas yana cikin nata ta sanya kafa ta shiga cikin gidan yaran kuma suka bi ta da kayanta tsakar gidan an shafe ko ina da suminti an fenta kowane lungu da sako ta ja ta yi tunga sakamakon ganin halittu biyu zaune rashe rashe akan shimfiɗa a tsakar gidan masu sunan mijinta Ahmadu da Umma wata shaidaniyar yarinya da tana a shekarun da ba su wuce sha shida ba ta mata sallama a kofar ɗaki tana amaryarta lokacin ta mata zagin kare dangi ita da abokiyar ta Hauwa suka kuma gargaɗe ta da cewa duk daren daɗewa sai ta shigo gidan ta kuma yi waje da ita hakan bai dame ta ko ya ɗaɗa ta da ƙasa ba a wancan lokacin yanzu ma babu abin da ya dame ta haushi ɗaya ta ji a cikin ranta na yadda Amadu bai bata girmanta ba wannan ai mutunci ne kawai da cin fuska a ce ya rasa lokacin da zai ƙaro aure sai lokacin da ya kasance bata gari sannan ko da yake da walakin wai goro a miya. Dama can ya san abin da ya shuka, shi yasa ya dame ta da ta tafi ta tafi. Sai da suka ji hayaniyar yara a kansu sannan suka ankara da su. Amadu ya yi wani tsalle mike tsaye kamar makaryacin da aka kama ya daga karya. To me ma bambanci? Ya hau kame-kame da soshe-soshen wuya da keya Bata kukkula shi ba, ta juya tana wa yaran godiya. Suka tafi, ta ɗauki makulli ta buɗe ɗaki, ta loda kayansu a ciki. Bata ko tsaya cire gyale ba. ta sake cicciɓar Iman ta kulle ɗakinta. Amadu yana tsaye a ƙofar ɗakin har lokacin ya kasa iya furta wata kalma mai ma'ana. Sai da ya ga tana ƙoƙarin kulle ɗakin sannan bakin shi ya samu. Ya fara tambayar ta ina za ta je. Bata ce mishi ufan ba. Ta ƙara jan hannun basu suka fita. Ya bi ta har ƙofar gida yana tambaya da magiya. Ta yi banza da shi. Da dai ya ga ba sauraron shi za ta yi ba. Sai ya garzaya ya koma wajen amarya ita ma da ta hau ta yi fam kamar fulawa. kan mai zai kula ta ita kuma ya share ta kamar wata sakara nan fa ya hau ban hakuri da lallashi rabi kawai sai gani halima ta yi da yara har ta rufe gidan halimar ta buga mata ta hau salati tana tafa hannuwa tana tambayar lafiya sai kawai ta fashe mata da kuka a ganin ta hakan ba karamin zubar da mutunci da kima ba ne, ba kuma karamin ci baya ba ne. mijin aurenka ya nuna maka ɓacin ranka a banza yake wajen shi bai damu da damuwar da za ta shiga ba bai kuma taɓa damuwa da hakan ba rabi dama ta san za a rina hakan ta ja ta cikin gida ta zaunar da ita a daki tana lallashin yara kam suna ganin gado suka haye suka hau bacci sai da ta nutsu sannan rabi ta hauyi mata nasiha da ban baki cewar duk abin da Allah ya kaddara wa mutum dole sai ya faru da shi kuma auren Amadu din Allah ne ya kaddara za a yi ita ba ma don Amadu take yin kukan ba a lokacin saboda jaririyar da take bayanta ne rabi na cikin magana ta katse ganin halima na kokarin sunto abu daga bayanta ita tsakaninta da allah hankalinta bai ma kai kanta ba ta rabka salati mai karfi ta ce a ina kika samu ɗaki kuma ta sauke jaririyar ta ɗauro ta akan cinya tiryan tiryan ta ba Rabi labarin yadda aka yi wannan ɗiya ta je hannunta tun daga fari har ƙarshe ba ta rage komi ba Rabi ta jinjina kai cikin tsananin mamaki da ɗaurewar kai game da wannan lamari nan ta ce su bar gobe komai da kanta ta sake dama wa jaririyar sabuwar madara ta zuba wa halima sauran tuwo da ta rage wanda tsakura kawai ta iya yi suka kwanta washe gari kuma tun da safe rabi ta ɗauki gyale ta je gidan su amadu ta sanar da iyayen shi komai da komai daga can mahaifin shi ya je har gidan ya taho da shi suka haɗu a gidan rabi inda halima ta sake zayyana musu labari daga nan fa suka kwasa sai gidan alkali bayan an sake zube magana ga kuma takardar shaidan da aka bari ma da kuɗi alkali ya ce idan za su iya rike yarinyar to ta zama tasu idan ko ba za su iya ba su ba da ita a kai ta gidan marayu har ga Allah Halima kaunar yarinyar take yi don haka ta nuna sha'awar ta ga ta. Aka tambayi Amadu idan zai iya, babu musu ya amsa, don a lokacin neman yafiyar Halima yake tun karfin shi. Ya san hakan da zai yi ne kadai zai sa ta ƙara kallon shi da idanun mutunci. Nan aka karkare magana. Washe gari suka je har kotu suka sanya hannu da sauran abubuwa. Yarinya ta zama Bahijja Ahmad diyar Halima aka mata duk wasu abubuwan da suka kamata kuɗi Halima ta a hannun Baba Lawal don bata ga abin da za ta yi da su ba shi kuma tsoho mai tsananin wadatar zuciya ya ce a rike kuɗi ba hurumin shi bane mikawa ahmadu shi yayi ya ce su rike tunda su za su raini yarinyar shi kuma ya je ya canza kuɗi kuɗi masu yawa ya rarrabawa ya ba kowa saura ya ƙara jan jari da su da ƙyar da jibin goshi halima ta koma gidan ahmad shi ma sai da ta sha nasihu da baki daga su rabi har da iyayen amadu su a karan kansu sai da aka shiga satin biki sannan suka ji labari saboda cewa ya a ɓoye magana don kada ma su ji su nemi taka mishi birki abin ya kuma yi musu ciwo matuƙa hakanan ta tattara komatsonta bayan sati biyu ta koma suka fara fafatawa da amarya babu kakautawa. a irin sauran mutane da danginsu bahijja ɗin ɗiyar yar uwar halima ce wadda ta rasu a can kwagame ta taho da ita domin ta raine ta to da kwanaki ma suka ja babu wanda ya damu da tambayar ina ta samu jaririyar har ya zo ya zama na maɗiyar cikin ta ake kallonta, ita bahijja ɗin saboda bata wani bambanta su ita da 'ya'yanta baki ɗaya ta rike su kam kamar ita ta haife su shi kanshi Amadu ɗin yana kwatanta yin hakan har ya zo ma ya fara nuna matukar so ga Bahijja ɗin fiye da yadda yake son Iman dama can Abbas wajen Rabi yake yakan je dai gidanta ne ya mata yini wata nama a can yake kwana sai ya zama sai dai kawai ya je ya mata yini a gidan ya koma ko kuma a kai musu yaran wata rana jinin su ya yi matukar haduwa da na bahijja ko a yarintarta ta san muryar abbas Idan ta jiyo shi ko daga nesa ne ta dinga waiwaye kenan da bangala dariya. Rayuwa na ci gaba da tafiya a haka, Buɗe yana ta ƙara samuwa ga Amadu. Wasu lokutan yakan cewa Halima wallahi Bahijja alheri ce a gare shi, domin kuwa farar ƙafa ce gare ta. Gashi daga daga zuwanta hannun shi kofofin arziki na ta buɗuwa a gare su. Ita kuma tana kokarin wajen nusar da shi cewa Allah ne dai ya azurtar da shi ta dalilinta, amma ba zuwanta ba ne ya sanya shi yin arziki. Idan Allah ya nufa ko da ba hijja ko babu ita to fa zai yi arziki cikin wannan lokacin mahaifin shi ya rasu sun yi matukar jimami da rashin da suka yi alhaji lawal ciwon sukari ne ya ajalinsa inna zainabu ba a yi wata biyu da rasuwar ba ita ma ta ce gagarin kunan suka tafi suka bar amadu da inna da sauran yan uwan shi kamar wanda yake jira wani sabon wulakanci ya karu ga halima babu mai raga mata daga shi har matar tashi don ma wai abin akanta kawai ya tsaya bai haura kan 'ya'yanta ba tana ji tana gani amadu ya hana ta yin aiki sakamakonta ya fita da kyau kwarai ta kuma samu mutanen da suke a shirye don su tsaya mata ta samu aiki amma ya kashe kai ya ce ina aiki ba dai a gidan shi ba haka nan ta haƙura cikin haka ta haifa al'amin kamar wanda yake jira a ɗan wannan lokacin amadu ya rikice gaba ɗayan shi kamar wani mai iskokai aure dai sai da ya rabu tana gab da yayan al'amin ɗin haka kawai tana zaune wata ranar talata da ba za ta taɓa mantawa ba a cikin ɗakinta sai ganin shi ta yi ya faɗa ɗakin kamar daga sama ya hau faɗace-faɗace shi fa ya gaji da iskanci da rashin mutunci da ake mishi a gidan don haka ta je ya sallame ta ya sake ta saki ɗaya ya kuma ce kada ta kuskura ta ɗaukar mishi ‘ya'ya nan ne fa ita ma ta buga ƙafa a ƙasa ta ce mishi bai isa ba ba za ta iya barin ɗiyarta a hannun matar da ba son su take yi ba ta haɗa kayanta tas ta kulle ɗaki Amarya Umma na ɗaki ita da abokanta suna ta shewa da hirarsu har da haɗa da zub da habaici. Ta yi banza da su ta haɗa kan 'ya'yanta ta tafi gidan Rabi. Ta wani ɓangaren rabuwar aurenta da Amadu ɗin abu ne mafi a'ala a gare su baki ɗaya. Sai dai duk yadda ta so ta riƙe 'ya'yanta abu ya ci tura don kuwa Amadu ɗin kin yarda ya yi. Daga farko ɗauke su ya kai wajen inna ya ajiye. Da ta yi mishi magana ma akan Bahija ya ce mata ai ita ma diyar shi ce kamar iman yana da shaidar hakan don haka ta kai namujiya ta zuba mishi ya dai a ce a hannun su shi da matar shi suke ta yaye al'amin da watanni ita ma umma ta haifi sauda ta ci gaba da rayuwa cikin godiyar allah da tawakkali duk da cewa zawarawa sun mata yiwu aka wani abin mamaki da tafiya ta fara yin nisa shi shikenan sai ka nemi manemi ka rasa tun abin yana damun ta har ya dawo ya daina ta dai san cewa duk abin da allah ya kaddara mata ba za ta iya kauce mishi ba ta samu aiki a asibitin gwamnati ta fara zuwa abinta. Wani maƙocinsu Malam Bala da matar shi ta rasu ya nuna sha'awar shiga auren Rabi don haka aka ɗaura aure sai ya haɗa su biyu ya gyara. A haka yara suka kare yin girma da hankali su Rana ɗaya Amadu ɗin ya sake ɗauke su har Al'amin ya maida su gidan shi. A cewar shi hakan zai fi haɗa su da 'yan uwansu. Ganin sun fara mallakan hankalin su, musamman ma Iman ya sa mama ɗin bata bari abin ya dame ta ba. Ta san duk daren daɗewa yaran nan dole ma su koma wajen ubansu domin ko shine abin su don haka ta bi su da addu'a kawai shekaru kusan biyar da yin haka Amadu din ya sake auro ya ha to rayuwar haka take ta tafiya dai mama ta yi shiru da bada labarin da take yi ta kai hannu ta share kwallo da ta zumo mata rayuwa a gidan Amadu din ba karamar azabar zuci da kwakwalwa ta sha ba har yau da take motsi idan ta tuno da hakan sai ta yi bakin ciki ta kuma koka da irin rayuwar nan ta kalla Bahijja da ta jingina da jikin bango fuska shaɓe-shaɓe da hawaye ta ce kin dai ji yadda aka yi kika zo wajena Bahijja? don allah don annabi ki yi haƙuri ki ci gaba da zama da mu kada ki ce za ki guje mu ba za mu iya jure rashin ki ba a tare da mu sai kawai ta ji ta fashe da kuka wannan wasu irin mutane ne masu tsananin karamci da mutunci wata irin kauna ce suke yi mata haka yariyar da ba su san tsatso ko na sama nata ba yariyar da ba su san asalinta ba yariyar da ba su tabbacin yar halacce ko akasin haka ta faɗi jikin mama da sauri tana kuka tana girgiza kai ta ce ina za ni mama ku kaɗai na sani ka faɗin rayuwata idan na tafi na barku ina zan je ni kuma mama tana hawaye tana shafa kanta cikin alamun lallashi ta ce ban taɓa cire ran zaki haɗu da iyayenki ba wata rana ina da tabbacin hakan ba hijja sai dai tsabar son kai ne ko kuma tsabar so wata na sai in ji na tsinci kaina da addu'ar Allah ya saki ɗore da zama a matsayin diyata bahijja bahijja kan babu baki lokacin sai ɗaga kai kawai take yi sai bayan da suka nutsu Mama ta ce, menene ma ya ɗauko maganar korarki daga gidan nema daga farko. Ita har ta manta da abin da ya faru, saboda a lokacin wannan karamar matsala ce a wajenta. Balle tana da tabbacin tabbas Sauda da mahaifiyarta suna da hannu a cikin ma duk abin da yake faruwa. Saboda ta yarda da kanta, ta kuma san ita ɗin wace ce. Ta ɗauko labari tun daga farkon abin da ya faru har zuwa ƙarshe. Tana dire aya. Rabi ta miƙe tsaye tana laluɓan mayafi, jikinta gaba ɗaya rawa yake saboda ɓacin rai. Lokuta ƙalilan ne zaka ga ɓacin Rabi, saboda ita ɗin mace ce mai ƙoƙarin nuna fahimta a cikin al'amura kawaici da kawar da kai sai dai duk lokacin da ranta ya ɓaci har ta nuna to fa ka tabbatar taka ta ƙare yadda ta tashi ɗin nan mama ta san idan ta shiga gidan nan akwai matsala don haka ta zabura ta tashi ta riko ta da ƙyar da jibin goshi ta samu ta lallaɓe ta suka koma ɗaki ta zaunar da ita a gefen katifar tana tausarta ta ce ai ba haka ya kamata a yi ba yanzu ko da kin je gidansu baki da wata shaida da zaki nuna shari suka yi mata kin ga za a zarge ki da kin bi su har gida kin musu kale don haka don Allah don Allah ki hakuri tukuna mu samu mu kai ta asibiti ni ban ma san kalar abin da suka zuba mata ba ta sha duba yarinyar nan kamar wadda take fama da laulayin da gaske mu fara zuwa a bincike ta daga farko in ya so daga baya duk abin da za a yi sai a yi sai a lokacin hankalin rabiya dan kwanta ta gyaɗa kai a sanyaye sai lokacin hankalin su ya sauka kan bahijja da take zaune dafe da ciki tana yamutsa fuska duk suka hau watsa mata tambaya cike da damuwa lafiya me yake damun ki ne ta ce yunwa rabi ta tashi da sauri ta shiga cikin kicin ta zubo mata abinci jikinta har rawa yake lokacin da ta ga farantin abinci ta hau cin abincin hannu baka hannu kwarya kamar tunda take ba ta taba cin abu mai kama da abinci ba daga rabi har mama kallo suke binta cike da mamaki yadda take cin abincin kamar wadda cutar yunwa ta kama ta cikin lokaci kankani ta tada abincin bata ma tsaya ta bi ta kan bi wannan karon ba ta tashi da kanta ta je ta zubo wani abincin shi ma ta tada shi cikin kankanin lokaci ta kora ruwa ta sha ta yi hamdala mama ta kalle ta tana ɗan murmushi ta ce bari in gama shirya sai mu wuce asibitin ko ta gyada kai rabi ma ta miƙe tana faɗin bari ta ma ta je ta canja kayanta kafin su kai ga tafiya asibitin sai da ta ƙara cin wani abincin mama duk ta bi ta fara damuwa asibitin su mama dan suka dira suka samu dr tijjani akan duty mama ta mishi bayanin abin da yake faruwa a takaice nan ya ɗauki jininta da fitsarinta har ma da yawunta ya aika lab domin a yi gwaji suna zaune bayan kamar mintuna arba'in ta kalli mama ta ce mama babu inda za a samu kosai ne ko naman kai yunwa nake ji kuma su kaɗai nake sha'awar ci mama ta ɗaga baki kamar za ta yi magana sai kuma ta girgiza kai kawai ta ce ta miƙe tana furta Allah shi kyauta ta tafi babu jima ta dawo ɗauke da baƙar leda mai ɗauke da kosai bahija ta zauna ta lumshe shi tas kamar ba ita ta gama cin abinci ba ɗazu tana cikin cin kosan sakamakon da aka aika ya fito likita ya kira su babu ɓata lokaci suka bayyana a gaban shi ya dube su bayan ya yi dogon nazari akan takardun da aka kai mishi da kuma tambayoyi da ya mata ya kalle su cike da alamun tambaya garin yaya ne har ta je ta sha wannan sinadarin mama ta daga kafaɗa kawai ya ce abin da ta sha wani sinadari ne ake amfani da shi a bangaren veterinary clinic ana ba wa dawakai ko sa idan sun kasa yin kiwo milk fever hakan yana kara musu appetite da son cin abinci akai-akai sai dai idan aka samu matsala mutum ya sha yana developing signs and symptoms kamar na mai ciki zaki ga pelness laulayi amai da jinjiri idan kuma ya fara barin jiki zai bar wanda ya sha abin da wani laulayin haka kuma zaki ga yana yawan jin yunwa da gajiya kamar dai yadda ta min bayani yanzu haka duk good science ne zai bar jikinta a hankali tare da sauran science din da ce babu ko ɗaya daga cikin science din nan da dole sai an yi aiki kamar dialysis an zuke shi daga jikinta domin hakan zai iya zama haɗari a gare ta idan aka bar shi a jikinta gaba ɗayansu sun baza kunne da idanuwa suna sauraron abin da likitan yake cewa gaba da idanun mama sun juye jin kalar rashin adalcin da aka yi wa diyarta tabbas take take rayawa a cikin ranta kotu ce kaɗai za ta iya raba su da anti umma da iyalanta ba wani abu ba za ta karɓi duk wasu shaidu a jikin takardar washe gari tun da safe sai dai ta ji sammaci daga kotu tunanin da take yi kenan ita ma bahijja ta tunanin daban take yi idanunta suka cika da hawayen farin ciki jin an wanke ta tas da soso da sabulu ta matsa daga jikin kujerar da take ta kai har jikinta yana gogar teburin likitan ta ce likita za a iya bani duk wannan bayanan da ka yi a jikin takarda don allah mama ta kalle ta da sauri ƙasa ƙasa ta ce me zaki da su ta ce Baba zan je in kai wa ya gani, ya san cewa ba ni da laifi a hakan. Mama ta yi shiru cikin zurfin tunani tana kallonta. Tunani ta yi, yanzu idan Amadu ya ji wannan labari, abu ɗaya ne cikin biyu zai iya faruwa. Ko dai ya yarda da zancen Bahijja, wanda hakan zai iya sanadiyar rabuwar aurensu, ta da tabbacin tsananin zafin zuciyar Amadu zai sa ya dankara wa Umma ɗin saki a take, aure ya mutu ta sanadiyarsu, ko kuma ya ce sun yi wa matar shi shari. wanda hakan zai janyo abubuwa da dama ciki har ɗan sauran mutunci da zumunci da ya rage a tsakaninsu wata rana ta ayyana haka a cikin ranta tana gyaɗa kai wata rana gaskiya za ta yi halinta don haka yanzu su fushi ba nasu bane da ikon Allah akwai ranar da ta zo da da kanta ita wadda ta yi haɗin za ta fallasa kanta da kanta ta san halin Amadu sarai kamar yunwan cikinta sanya shi ya fuskanci wani laifi da ya yi ko kuskure nashi kamar son ganin jaki ya yi ƙaho ne domin ko shi abin da ya ga dama yake yi ya kuma kin yin abin da bai ga daman yi ba don haka ta ɗaga kai ta kalli likita ta ce yanzu dai ina fata babu matsala ya girgiza kai ya ce a'a babu komai yanayin temperature nata din ne da yake ɗanyen ƙasa shine kawai za ta kuma dinga jin alamun jiri da ciwon kai but it's normal kawai dai ta kiyaye yawan shiga rana ta kuma dinga shan ruwa akai-akai da madara Allah ya sauwaƙe bahijja na maganar a bata takarda mama ta dafa hannunta tana girgiza mata kai don haka suka yi wa likitan godiya da sallama suka tafi sai da suka fita waje sannan mama ta zayyana wa rabi tunani da hasashenta rabi ta gyaɗa kai ta ce kuma fa ni ma na yi wannan tunani a cikin raina hakan kuma ya yi shi Allah ai yana bayan mai gaskiya don haka kada ki damu kin ji bahija Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi ta gyaɗa kai kanta a ƙasa mama ta dafa bayanta tana dan bubbugawa a hankali har suka fita can waje suka tsaya jiran mai pep mama ta kalle ta tace mai kike buƙatar ci ne idan muka koma gida a dafa miki ta shiru kamar mai tunani kafin ta ce farfesun kaza mama ta ce ta kwana gidan sauki tunda kajin baba bala sun fara tasawa bari mu je a samu babban ciki a yanka miki rabi ta kama baki ta ce Yau fa na ji wani ƙarfin hali, wai ɓarawo da sallama. Dama an taɓa haka? Ba a tambayi mai abu ba za a fara kasafta mishi abu. Mama ta yi dariya ta ce, to kai da kaya duk ba mallakar wuya ba ne? Suna dariya suka tari mai adaidaita ya ɗauke su zuwa gida.